labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Assalamu alaikum masu sauraron mu. Bilkisu Ahmed ce tare da sauran abokan aiki ke maku barka da sake kasancewa tare da mu a wani sabon shirin na Najeriya a yau. Shirin namu a yau ya mayar da hankali ne akan farmakin da wasu 'yan bindiga suka kai a wata majami'ar Katolika da ke layin Owaluwa a ƙaramar hukumar Owo ta jihar Ondo. Binciken wakilinmu ya gano cewa majami'ar tana bayan gidan sarkin Owo ne a garin su gwamnan jihar Oluwa Rotimi a Kere Dolu. An kai harin ne a daidai lokacin da masu ibada ke gab da kammala sujadar Lahadi da safe. Abokin aikinmu ya binciko mana ainihin abin da ya faru. Sunana Kabir Yayo Ali, ni ne wakilin jaridar Aminiya a nan birnin Ibadan da nake wakiltar wannan jarida a sassa daban-daban na kudu maso yamma. Na'am, Madalla Malam Kabiru Yayo, To, rahoto ya zo mana cewa 'yan bindiga sun shiga wata majami'a a garin Owo. Yaya lamarin yake ne a can kasan mutane da dama kowa zai ta ba da nashi labaran ga abin da ya faru ga mutanen da aka kashe. Ku da kuke can kuma kuke wakiltar wannan jarida ta aminiya a can me kuka gano mai bincike gano lamarin yadda abin ya faru ne? Wato tabbatattun bayanai da muka samu shine wato a jiya lahadi kenan da safe misalin karfe goma sha ɗaya zuwa sha biyu na safe a waɗannan 'yan bindiga da ba san ko suwa ne ne ba suna da yawa kamar yadda muka samu bayani suka yi wa wannan cocin katolika jirar mikiya a mm. garin Owo da ke jihar Ondo a inda suka buɗe wuta ga masu ibada maza da mata da ƙananan yara mm. wanda da yawa daga cikinsu suka kansu a nan cikin cocin ba tare da wani bata lokaci ba wasu kuma daga baya bayan wato 'yan bindigar sun bar wannan wuri aka zo aka kwashe su da suka samu raunuka daban-daban mm. aka garzaya da su zuwa asibiti domin ceton rayukarsu. Abin da ya faru kenan a garin O. Bayan su waɗanda 'yan bindiga sun bar wannan wuri ne, mm. shine da yammacin ranar Lahadin gwamna Rotimi kere dolu mm. na jihar Ondo wanda dan asalin wannan gari na O ne a ya kai ziyara ta aiki domin ganewa idanun irin barnar da aka yi da jajantawa al'ummarsa a wannan lokaci ne gwamnan an gan shi a cikin cocin yana zagawa sassa daban-daban inda ya ga waki daban-daban cikin jini face-face mm. a ah, shi da kansa hawaye na zubo mishi yake sa hanci yana sharewa domin a nuna alhininsa dangane da wannan danyen aiki da aka yi daga baya kuma shi gwamnan ya ziyarci asibiti domin ganewa idanunsa waɗanda aka garza da su zuwa asibiti domin ceton rayukansu Haka kuma gwamnan ya ziyarci fadar mai martaba na wato sarkin gari Olowo na Owo, Oba ogun loye mm. a inda ya nemi jama'a su kwantar da hankalinsu a game da aukuwar wannan lamari da ya ce gwamnatinsa za ta yi iya ƙoƙarinta wajen ganin ta bankaɗo ga waɗanda suka kulla wannan shiri a tare da kama waɗanda suka kai wannan hari da ya kazanta a jihar Ondo. Na'am. To, zuwa yanzu an san ko mutane nawa ne suka rasa rayukansu? Ya zuwa yanzu mahukumta ba su bayyana yawan mutanen da suka rasa rayuka a wajen wannan hari ba, amma abubuwan da kamar bayanan da muke samu suna nuna cewa mutanen da suka rasa rayukansu sun haura talatin wasu na cewa sun rubanya haka mm. wato hamsin kenan a inda muka samu cikakken bayani kenan a yanzu a kuma halin ɗarɗar da al'ummar fulani da hausawa suke zaune mm. a wannan gari na owo a inda shi kan shi sarkin hausawan garin na owo alhaji nuruddin abubakar ya tabbatar da cewan lallai suna cikin halin dardar saboda wasu 'yan gareji da suke yin amfani da irin wannan dama wajen kai musu hari suna kwace kayayyakin mutane na hausawa da fulani tare da kudadensu har ma da na lakaɗa musu duka. Sarkin Hausawa ya tabbatar mana da cewa akwai da yawa daga cikin hausawa da suka samu raunuka sai dai har zuwa yanzu babu wanda ya rasa ransa daga cikinsu a irin wannan barazana da 'yan gareji suke kaiwa. Wato wai saboda mene a dalilin me ake kai su hausawan wannan harin su kuma? Madalla wai ana kai musu hari ne domin ana zargin cewa fulani ne suka kai wannan hari. Mm. Abin da ya sa suke kai wa hausawa da fulani irin wannan barazana kenan a kowane lokaci. Amma mahukumta har yanzu babu wani bayani da ya fito cewa ga irin mutanen da suka kai wannan hari. Na'am, to wayanda suka jiga tafa an bayyana ko su adadinsu nawa ne? Su ma tun da ba a bayyana yawan mutanen da suka rasa rayuka ba su ma majikatan waɗanda suka samu raunuka har yanzu ba mu samu cikakken bayani daga mahukumta game da yawansu ba. Na'am, to su wato waɗanda aka far musu ɗin ‘yan uwa da abokai me suke cewa an samu an yi magana da ‘yan uwa da abokansu me suke faɗa? Wato da al'amarin ya auku. Mm. Za akwai mutane da yawa da suke ta nuna a damuwarsu dangane da waɗannan al'amari a inda ma wani faifan bidiyo da ake yake yawo yake nuna ‘yan uwa ko kuma ‘ya'ya za ga ‘ya'ya sun riƙe iyayensu waɗanda aka harba da bindiga hmm. suna ta kuka ba za su iya yin wani bayani a wannan lokaci ba in banda kuka da hawaye da suke e, da suke yi a daidai wannan lokaci amma shugabanni da suka hada da ƙungiyoyi na yarbawa hmm. da da gwamnoni ne da sarakuna da dukkan wasu masu faɗa aji suna nan suna ta tofa albarkacin bakinsu dangane da wannan hali da suke jajantawa jama'a tare da bayar da shawarwari na irin abubuwan da matakan da ya kamata a ɗauka domin gano waɗanda suka kitsa shi da kuma hana aukuwar irin haka a nan gaba. Kuma a daidai wannan lokaci ne shugaban jarmiyar ta Allah hmm. ta jihar Ondo Alhaji Bello Garba yake min bayani inda ya tsame al'ummarsa daga shiga cikin irin wannan al'amari da ake zargin su yake babu kamshin gaskiya ko kaɗan a cikin al'amarin nan da ake zargin fulani da kitsawa ya ce su fulani da suke zaune a jihar ondo su sun riga sun kyakkyawar zamantakewar da ke tsakaninsu da yarbawa a garuruwa daban-daban ta sa har su fulanin sun zama ma yarbawa a mm. cikin wannan gari a cikin a cikin wannan jiha wanda haka babu wani abu da zai sa su amince da wani ko bafulatani ne ko wani eh, ɗan ta'adda ne da zai zo su amince da bashi goyon baya domin aikata miyagun ayyuka a jihar Ondo. Hmm. Ya ce gwamnan jihar Ondo a dolo yana yin iya ƙoƙarinsa wajen kyautata wajen yin adalci a duk lokacin da wata matsala ta taso a tsakanin Fulani da manoma ko tsakanin Fulani da sauran jama'ar gari akan wasu abubuwa daban-daban. Yace don haka suna girmama wannan gwamna kuma suna taya al'ummar garin owo eh, jajen wannan al'amari da ya auku da fatan Allah ya tona asirin waɗanda suka aikata shi. Na'am. To, kana ganin ya zuwa yanzu mai bincike ya gano akan wannan akwai wani ƙarin bayani ne akai? To, ya zuwa yanzu dai ba mu samu wani tabbataccen bayani daga a ita rundunar 'yan sanda ba. Mm. To amma bayanai yana ta nuna cewa a daidai wannan lokaci wato a jiya litinin kenan mm. shi mataimakin shugaban kasa farfesa yemi osibanjo da mai sha'awar zama shugaban kasa a cutar apc wato bala ahmed tinubu duk sun ziyarci a fadar olowo na owo wato sarkin garin owo domin jajantawa al'ummar wannan gari. Abokin aikinmu kenan Kabir Yayo Ali. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafinmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiya trust da kuma twitter.com slash aminiya trust. Haka kuma, kuna iya neman shirin a Apple Podcast da Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Sannan, kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da kuma Unity FM a kan mita 93.3 idan kuna Jos jihar Filato. Sai kuma Badegi Radio kan mita 90.1 a Mina, jihar Neja. Barkanmu da dawowa, idan ba a manta ba, muna tattaunawa ne akan harin da wasu 'yan bindiga suka kai wata majami'a a garin Owo na jihar Ondo. Mun kuma ji daga bakin abokin aikinmu yadda al'amarin ya faru. Shin, me jami'an tsaro suke yi a kan al'amarin? Mun ji ta bakin mai magana da yawun 'yan sanda na jihar Ondo, ga kuma abin da yake cewa. My name is Muyo I'm a statement ni ne mai magana da yawun rundunar 'yan sandan Najeriya. Mun fitar da mukala akan harin da 'yan bindigar suka kai. shugaban rundunar 'yan sandan najeriya ya yi tur da harin wanda a kai ya kuma ba da umarni domin yin bincike sannan ya aike da jami'an tsaro na musamman waɗanda ke da ƙwarewa ta fuskar yin bincike akan abin da ya shafi hari na bama-bamai kuma izuwa yanzu tuni suna yankin na owo inda aka kai harin kuma binciken da suka gudanar sun gano an yi amfani da bom ko wani abu mai fashewa a harin domin sun gano burbushin bama-bamai ko kuma abin fashewa da ake kira IED. Wannan bincike da gano abubuwan fashewar ya ba mu damar ci gaba da zurfafa bincike kuma za mu fitar da sakamakon binciken nan gaba ba da jimawa ba. Kuma duk wani laifi da aka aikata dama ce na yin bincike tare da ɗaukan mataki a hukumance. sannan muna ba da tabbacin cewa za a kamo waɗanda ke da hannu a harin kamar yadda na ce akwai bayanai da muke tattarowa zuwa yanzu waɗanda da su muke yin binciken za kuma mu sanar muku da zarar mun kammala binciken mun ji cewa an kai wa wasu al'umma harin ramuwar gayya ko kana da masaniya akan haka a'a ba ni da masaniya akan wannan amma za ka iya tuntubar mai magana da yawon rundunar 'yan sanda na jihar ondo domin ya baka ƙarin bayani Fasarar mai magana da yawon 'yan sandan jihar Ondo kenan, Muyiwa a Dejobi, wanda a bas ɗalibi ya fassara ya kuma karanto. To masu sauraron mu a nan shirin namu ya zo ƙarshe, Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. Kuna iya sauraron shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafinmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma twitter.com slash aminiyatrust. Haka kuma, kuna iya neman shirin a Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Sannan, Kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Idan kuma kuna jihar Filato ne, za ku iya sauraron shirin ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jimrau da Kabir Yayo Ali da Abbas dalibi da kuma Muhammad Awal Suleiman. Ni Bilkis Ahmed nake cewa a huta lafiya.